radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ينفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH. Karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis. Tahir Amin ne yake muku sallama ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. ba wannan gabatar da muna da labaran duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na muleka mu na yau daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau amsoshin tarbiyya da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti ashirin kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar a jamhuriyar nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na fm kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To madalla masu sauraro ga Mustapha Adam ɗauki da labaran duniya. labaran duniya da farko ga kanunsu. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa tsarin ɗabi'a na duniya yana rushewa ƙasar najeriya ta ci gaba da so da man fetur daga ƙasar sin mai bayar da horo na ƙungiyar ƙwallon kafa ta plateau united ya ce bai kamata su yi asarar wasan da suka yi ba da simba sc ta kasar tanzania to yanzu ga cikakkun labarin duniyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa tsarin ɗabi'a na duniya yana rushewa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a cikin wani saƙon da ya fitar cewa bil'adama yana fuskantar wani yanayi mai muni a tsawon tarihinsa guterres ya ƙada cewa a takaice duniya tana samun koma baya bil'adama ya shilinta yaƙi akan ɗabi'a wannan kuwa shine kisan kai domin a kowane lokaci ɗabi'a tana mai da martani ga shi kuwa ta fara a cikin ƙarfi da kuma ban tsoro guterres ya kuma yi ishara da yadda tsarin halittu mabambanta da ake da shi yake rushewa kuma yanayi da yake cikin ɗabi'ar yana ɓacewa a kan idanunmu ba kuma wani abu ne ya ja wannan sai ƙiriniya irin ta mutum amma kuma a lokaci guda ɗan adam ɗin zai iya gyara barnar da ƙasar najeriya ta ci gaba da sayo man fetur daga ƙasar sin najeriya wacce ita ce mafi karfin tattalin arziki ta fuskar man fetur a nahiyar afirka ta ci gaba da sayo man fetur daga kasar sin da hakan kuma yan mayar da ita zama ɗaya daga cikin masu shigo da man fetur ɗin mafi girma a duniya a cikin watan satumba da gabata kasar sin ta sayarwa da najeriya man fetur ɗin da ya kai ton metric dubu talatin da bakwai bayan tsaikon da aka samu tun watan yuli na shekara ta 2019 kasar china ce dai a kan gaba wajen sayarwa da kasashen nahiyar afirka man fetur a cikin shekarun bayan nan kasar togo ce dai farko a tsakanin kasashen nahiyar afirka da suka yi sayi man fetur da kasar sin cikin watan afrilu na shekara ta 2018 sai kuma najeriya a shekara ta 2019 wasu kasashen da suka shiga layi wajen sayan man fetur daga kasar sin sun hada da kenya da kuma afirka ta kudu to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran amurka za ta janye rabin jami'an diplomasirta daga kasar iraki saboda dalilai na tsaro wannan sanarwar dai ta zo ne kwanaki kaɗan bayan kisan gillar da aka yi wa masanin kimiyyar nukiliyan na iran sannan kuma da karatowar cika shekara guda da kashe janar kasim suleimani tashar talbijin ɗin cnn ta ambato majiyar tsaron ƙasar ta amurka tana cewa an ɗauki wannan matakin ne da na wucin gadi a yayin taron majalisar tsaron ƙasar amurka a ranar talata da ta gabata wani sashe na sanarwar ya kunshi cewa jakada masu tula zai ci gaba da zama a birnin bagadaza kuma ofishin jakadancin zai ci gaba da gudanar da aikinsa a watan da ya gabata ma dai shugaban kasa amurka donald trump ya bayar da umarnin rage yawan sojojin kasar daga iraki daga uku zuwa biyar daga nan zuwa watan janairu mai zuwa ƙasar iran dai ta sha alwashin ɗaukar fansa akan kisan da amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi wa fitattun 'yan ƙasarta da suka hada da janar kasim suleimani da kuma musin fakhrizade mai bayar da horo na kungiyar wasan kwallon kafa ta plateau united ya ce bai kamata su yi asarar wasan da suka yi da simba sc ta kasar tanzania ba mai bayar da horon na kungiyar kwallon kafa ta plateau united abdul mai kaba ya bayyana cewa sun sami damar da za su iya sauya yadda sakamakon ya kasance ƙungiyar ta najeriya ta yi wasa wato da ta yi asara ɗaya da nema yayin da ta buga wasan share fage na zama zakarun afirka tare da ƙungiyar simba sc ta ƙasar tanzania wanda aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa da ke birnin jos ƙarshen makon da ya shuɗe mai kaba ya ce yaransa sun yi wasa mai kyau amma ba su samu nasara ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. inda ni Muhammad Amin Ibrahim zan jagoranta tare da Tahir Amin. To masu ware bana fara jin da ake bugawa a tarayyar Najeriya ka hamu leka sauran jirgin da ake bugawa a kasashen nahiyar Afirka. Da farko dai za mu lalubo jirgin nan ta Premium Times ne domin duba irin abubuwan da ta wallafa a cikin wato shafukanta inda a shafin farko ta buga labarin cewa zan amsa gayyatar majalisa in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shugaban majalisar tarayya femi majami'a mila ya bayyana wa manema labarai cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ce zai bayyana a gaban majalisa domin amsa tambayoyi game da tsaron kasa majami'a mila ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da yadda shugaba muhammadu buhari zai bayyana a gaban majalisar mun ziyarci buhari ne don mu gaya masa halin da ƙasa ke ciki musamman game da batun tsaro sannan kuma da sakon ɗan majalisa na ya bayyana da sakon 'yan majalisa na bukatar ya bayyana a gabansu domin an tambayoyi game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar majalisar tarayya ta aika shugaba Muhammadu buhari sammaci ya gaggauta bayyana a gabanta domin amsa wasu tambayoyi da suka shafi tsaro mm-hmm. To Mala Aminu ni kuma zan fara da jaridar Sudan Tribune na ƙasar Sudan wacce take cewa shugaban majalisar mulki na ƙasar Sudan wato Abdul Fattah al-Burhani ya gawa sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mike Pompeo kan cewa ƙasarsa ba za ta ci gaba da wato harkar nan ta mai da hulɗa da Isra'ila ba matukan wato majalisar dokokin Amurka wato Congress bata wato amince da cire sudan a cikin jerin kasashe wanda suke goya wa ta'addanci baya ba a jarida ta kara da cewa a ranar litinin ne pompeo ya yi magana da alburhan na sudan dangane da wato cire kasar daga cikin jerin kasashe wanda suke goya ta'addanci baya a duniya sannan jaridar new york times a ranar talatin da ta gabata ta ce pompeo yana son ya sanya rana ne na bikin sanya hannu na wato kulla eh, hulla jakadanci tsakanin sudan da kuma harfi kasar isra'ila wanda shugaba trump ya sanya shi wato a matsayin sharaɗi na cire sudan a cikin jerin kasashe wanda suke goyon bayan ta'addanci a duniya jarida ta kara da cewa burhan ya ce ba zai yi wani abu ba sai bayan da wato majalisar dokokin amurka wato congress ta gabatar da aikinta na cire kasar sudan daga cikin jerin kasashe wanda suke goyon bayan ta'addanci a duniya wanda amurka ta dorawa wato kasar ta sudan banda haka jaridar new york times tana cewa pompeo ya kara da cewa a mako mai zuwa yana sa ran wato congress ko kuma majalisar dokokin amurka za ta yi wannan zaman. to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa an samu karin mutum 122 da suka mutu cutar virus a najeriya a jiya laraba hukumar ncdc ta sanar da karin mutum 122 da suka kamar da cutar corona a jiya laraba a najeriya alƙamin da hukumar ncdc ta fitar a jiya sun nuna cewa lagos ta samu karin mutum 29 kaduna 37 filato 25 ikiti tara rivers biyar ogun biyar ido hudu kwara hudu bayelsa biyu bocci daya sai kuma jihar kano tana da daya yanzu dai kimanin mutum 67,960 ne suka kama cutar corona a najeriya mutum 63,839 kuma sun warke yayin da 1,177 suka rasa rayukansu sannan kuma zuwa yanzu mutum 2,944 ne ke dauke da cutar a fadin najeriya to yanzu kuma sai jaridan the graphic ta kasar ghana wacce take cewa shugaban kasar ta ghana wato nana okufo ado ya mai da ranar bakwai ga watan disamba wato ranar litinin mai zuwa kuma ranar da za gudanar zaɓuka a ƙasa a a matsayin ranar wato hutu maimakon wato gobe hudu ga watan disamba wanda shine ranar mafa eh, wato ranar yati eh, masu noma ko kuma manoma a kasar ta ghana eh. yawa sai ya dage ranar na wato na gobe zuwa ranar bakwai ga watan disamba ranar da za a gudanar da zabuka a ƙasar to a matsayin jarida ta karshe da zan kawo muku kafin mu leƙa ɓangaren man tahir mu ji kowace waɗanda labarai ke da su jaridar disney inda ta kawo labarin cewa gwamnan tarayya ta amince a kashe naira biliyan 117 wajen gyaran manyan tituna a kasar a taron da majalisar zartarwa ta kasa ta gudanar a jiya laraba a fadar shugaban najeriya mai buhari an amince a ware makudan kudade har naira biliyan 117 domin ayyukan gyaran manyan tituna a fadin kasar najeriya baki daya ministan ayyuka batun fashola shi ya bayyana wannan bayani ga manema labarai bayan an tashi taron a villa fadar gwamnatin najeriya an ware naira biliyan goma sha takwas da digo tara domin gyaran tituna suka hada da gadoji a kano kaduna da jigawa akan kuɗi naira biliyan takwas da dubu ɗari bakwai da tamanin da bakwai to yanzu kuma sai jaridar egypt today wacce take cewa shugaban wato babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ahmad abul gait ya bayyana cewa bai kamata a azabtar da mutanen kasashen wato kasar lebanon ba saboda kurakurai na shugabanni ko kuma na 'yan siyasar kasar ahmad gait abul gait ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar a taron bidiyo wanda aka gudanar a jiya laraba wato wanda kuma majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar faransa suka hada don wato a taimaka ƙasar lebanon bayan wato bom ɗin da ya tashi a tashar jiragen ruwa na birnin beirut a ranar 4 ga watan agustan da ya gabata inda ya kashe mutane 200 sannan wasu dubu uku suka ji rauni ahmad abul ya bayyana cewa tuni wato wannan asusun kasashen laraba na taimaka harkokin tattalin arziki da kuma zamantakewa na kasashen laraba wato asusun ya gabatar da dala amurka miliyan bakwai ga kasar ta lebanon don ta sami daman farfadowa daga halin da ko kuma barnan da wannan tashin bom din a tashar jiragen ruwa na beirut ya haddasa a cikin 'yan watanni da suka gabata madalla masu sauraron su kuma sai shirin na duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunti. Duniyar mu a yau. Masu saurare saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda mummunan aikin ta'addanci da aka aiwatar a jihar Borno da ke shira arewa maso gabashin ƙasar Najeriya ya fuskanci mai da martani mai gauni daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar Asabar 28 ga watan Nuwamban da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen Koshebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe mutane akalla goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da 40 ta hanyar gudanar da yankan rago gare su. Mai kula da ayyukan jin kan dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Kallo ya ya bayyana cewar a ranar Asabar 28 ga watan Nuwamban da ya gabata wasu gungun 'yan ta'adda a kan babura sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan jama'a da suke aiki a wata gonar shinkafa a ƙauyen Kushebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno inda suka aiwatar da kisan gilla kan mutane maza da mata da yawansu ya kai fiye da ɗari da goma kuma wasu daga cikin mutanen da aka kashe an aiwatar da mafi munin kisa ne kansu ta hanyar yi musu yankan rago da raba kansu da gangan jikinsu edward ya kara da cewa akwai rahotanni da suke bayyana cewar maharan sun sace mata da yawa a lokacin gudanar da harin don haka ya jaddada yin kira kan hanzarta sake su ba tare da bata lokaci ba don komawa ga iyalansu wani jami'i a kungiyar 'yan banga masu fada da ayyukan ta'addanci a yankin mai suna baba kura kolo ya shaidawa kamfanin dillancin labaran france press cewa sun samu gawakin mutane 43 da aka yanka ta hanyar raba kansu da gangan jikinsu game da wasu mutane shida da suka samu munanan raunuka suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai yana mai nuna yatsar zargi kan kungiyar boko haram da aikata wannan mummunan aiki da suka jima suna gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin musamman kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma mala bono mazaunin yankin da abin ya faru ne kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗauki ɗawainiyar tattaro gawakin manoma da aka kashe domin kai su garin zabar mari da aka gudanar musu da jana'iza ya tabbatar da aiwatar da kisan gilla kan mutane arba'in da uku ta hanyar yankan rago da raba kansu da gangan jikinsu sannan bayan nan mahukuntan yankin sun tabbatar da samun gawakin mutane fiye da saba'in musamman daga cikin manoman gonar shinkafa da aka kashe a ranar asabar lamarin da ya janyo yawan mutanen da suka mutu suka haura zuwa fiye da ɗari wani magidanci mai suna umar a ƙauyen zabarmari da aka gudanar da jana'izar mutanen da suka rasa rayukansu a harin ta'addancin ƙauyen koshebe da ke karamar hukumar mafa a jihar ta borno ya bayyana cewa babu wanda zai iya kirdadan yawan mutanen da aka kashe a harin ta'addancin sai dai zuwa wani lokaci a nan gaba da za a kai ga tabbacin adadinsu su saboda wasu daga cikin manoman sun tsere cikin daji ko kuma 'yan ta'addan sun yi awon gaba da su rahotanni sun bayyana cewa mafi yawan manoman 'yan gudun hijira ne da suka fito daga jihar sokoto mai nisan kilomita fiye da 850 daga shiyar arewa maso yammacin kasar zuwa jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar najeriya domin neman aikin yi inda suka haɗu da ajalinsu a hannun 'yan ta'addan ƙungiyar boko haram masu da'awar addinin islama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin allatsi ne kan harin ta'addancin da da aka kai kan manoma a gonar shinkafa a ƙauyen Koshebe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya yana mai jaddada yin kira kan ɗaukan matakan zakulo waɗanda suke da hannu a harin ta'addancin domin fuskantar sakamakon abin da suka aikata cikin gaggawa a bayanin da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ta hanyar kakakinsa ya gabatar da sakon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da ayyukan ta'addancin ya ritsa da su gami da al'ummar Najeriya najeriya tare da jaddada bukatar ɗaukar duk matakan da suka dace wajen ganin an kamo waɗanda suke da hannu a wannan mummunan aiki domin gurfanar da su a gaban kotu don aiwatar musu da hukunci a nashi ɓangaren babban jami'i mai kula da harkokin siyasan waje da tsaron ƙungiyar tarayyar turai joseph borel ya rubuta a shafinsa cewa na yi matukar kaduwa da jin wannan sabon harin ta'addanci da aka kai wa fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba a shiyar arewa maso gabashin najeriya Najeriya. nata bangaren kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic ta yi allah wadai da harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai kan manoma a jihar Borno najeriya kungiyar ta oic ta yi kakkausar suka kan irin wannan mummunan wuce gona da iri kan ɗan adam da kungiyar ta boko haram mai danganta kanta da addinin musulunci ta yi kan fararen hula da suke aiki domin neman rufin asirin rayuwarsu bayanin na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi mai mambobi 57 a duniya ya yi kakkausar Kausar suka tare da tofin alatsi ne kan harin ta'addancin gami da jaddada cewar babu addini ko mahanga mai dauke da ruhin dan adamtaka da zai inganta wannan mummunan aiki na zubar da jinin dan adam akan doron kasa sakamakon haka kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta jaddada yin kira ga mahukuntan najeriya tare da jaddada goyon baya kan ɗaukan matakan da suka dace domin shawo kan irin wannan ayyukan ta'addanci domin ganin an samu zaman lafiya da aminci a ƙasa kamar yadda ƙungiyar ta oic ta miƙa saƙon ta'aziyyarta ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu da mahukuntan ƙasar gami da al'ummar ƙasa baki ɗaya tana mai fatan allah ya hanzarta ba da lafiya ga waɗanda suka samu raunuka har ila yau gwamnatin turkiya ta yi allah wadai da harin wuce gona da iri da aka kai kan manoma a jihar bornan najeriya a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar turkiya ta fitar ta yi tofin alatsi ne kan harin ta'addancin da 'yan kungiyar boko haram suka kai kan manoma a gonar shinkafa a jihar Barnon Najeriya da ke arewa maso gabashin kasar. Bayanin ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar ta Turkiya ya bayyana cewa labarin mutuwar mutane fiye da arba'in da aka aiwatar da mafi munin kisan gilla kansu ma'aikata a wata gonar shinkafa da ke jihar Borno ya wurga gwamnati da al'ummar Turkiya cikin bakin ciki da takaici musamman ganin yadda ake zubar da jinin dan adam da sunan addini sakamakon haka haka bayanin ya mika ta'aziyya da alhinin gwamnatin turkiya da al'ummar kasar ga iyalan mutanen da ta'addancin ya ritsa da su gami da al'ummar najeriya baki daya kuma suna fatan waɗanda suka samu raunuka su warke cikin hanzari akwai kirdadan cewa fiye da mutane dubu goma ne masifar kungiyar ta'addanci ta boko haram ta lashe rayukansu yayin da wasu fiye da miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu inda suka tarwatsu a sassa daban-daban na ƙasar najeriya da ƙasashen da suke makwabtaka da ita misali jamhuriyar nijar chadi da kamaru shugaban najeriya muhammadu buhari da aka zaɓa a shekara ta 2015 ya yi alkawarin magance matsalar ƙungiyar boko haram kuma ya bayyana harin ƙauyen koshebe da ke ƙaramar hukumar mafa a jihar ta barna da cewa harin dabbanci ne kuma dukkanin al'ummar ƙasa ta ji zafin waɗannan kashe-kashen gilla na rashin hankali hankali shugaba muhammadu buhari a ta bakin kakakinsa a ranar lahadin da ta gabata ya yi furuci da cewa gwamnatinsa ta ba da dukkanin goyon baya da rundunar tsaron kasar take bukata wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummar ƙasa da yankunanta sai dai a gefe guda kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta najeriya tana ci gaba da fuskantar mai da martani daga al'ummar najeriya musamman ta hanyar shafukan sada zumunta inda mafi yawan mutane suka nuna bacin ransu kan gazawar gwamnati gwamnatin najeriya musamman wajen dakatar da zubar da jinin mutane duk da maimaita daukan alkawura gare su kamar yadda al'umma take ci gaba da yin kira kan sake nazarin tsarin tsaron ƙasa ciki har da sallamar shugabannin tsaro saboda kasa wanzar da tsaron ƙasa amma ana zargin shugaban najeriya muhammadu buhari da yin kunnen uwar shegu kan bukatar hakanan babban martani da a halin yanzu gwamnatin buhari take fuskanta bayan wannan harin wuce gona da iri kan fararen hula ma'aikata da suke neman halaliyar su ta hanyar gudanar da noma shine fara yin kira ga buhari kan ya sauka daga kan karagar shugabancin kasar tunda ya gaza wajen kare rayukan al'ummar kasa musamman ganin irin komaji da kurarin da ya dinga yi kafin ɗare kan karagar shugabancin ƙasar dangane da taɓarɓarewan tsaro a ƙasa wani daga cikin masu irin wannan ra'ayi ya rubuta a shafinsa cewa dole ne buhari ya gaggauta yin murabus daga kan karagar shugabancin najeriya saboda matsalar tsaro a ƙasar tana ƙara tayar da hankula sakamakon haka buhari da mukarrabansa su yi murabus kafin 'yan ta'adda su rusa ƙasar baki ɗaya masana da manazarta suna zuba idan ganin irin matakan da gwamnatin muhammadu buhari za ta ɗauka bayan wannan masifa ta kisan fararen hula masu yawa shin za ta takaita ne da yin allah wadai kamar yadda ta saba ko kuma za ta ɗauki matakan kawo ƙarshen wannan masifa ta hanyar murƙushe ayyukan ta'addanci da suka zame ruwan dare gama duniya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar gami da matsalar 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa al'amuran da suke wurga al'umma cikin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 madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron mu barkan kuda warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum. Al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadoro Diga ga nan Fulani wadi shugaban kungiyar Dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muna jajantawa al'umma jihar Borno bisa wannan harin da kungiyar mayakan Boko Haram suka kai. Gaskiya wannan abun tirne da kuma Allah wadai muna fatan gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro za su tashi tsaye domin ganin sun shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a jihar Borno. To muna addu'ar Allah Ubangiji a jika waɗannan mutanen da suka riga mu gidan gaskiya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji a kawo mana dawamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen munafirka da ma sassan duniya baki daya. Na gode jamhuriyar musulcin Tehran sunana Kadoro Diga ga dan Fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka dore jihar Bauchi. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Musa Hamma daga Yamai jamhuriyar Nijar ina kuma jajantawa zuwa ga bayan Allah da an ka kashe a jihar Borno manoman shinkafa waɗanda ba su ci ba su sha ba an ka kama su aka musu yankan rabu. gaskiya wannan al'amarin bai kamata ba kuma bai dace ba fi kuma da sunan musulunci musulunci a zo ana irin wannan al'amari mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar masar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan majmu'a ta mu ta gidan rediyon boh hausa tehran jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar asu sureshen mailo abban jummai zan yi tsokaci ne akan irin rikirkicewar al'amarin tsaro wanda ke tafiya ake yi ba waiwaye ba bincike ba kuma tunanin me ya faru me yake faruwa kawai abin da yake faruwa yake faruwa kawai ka ce nikan dutse a gaskiya fi sabilillah ya kamata a tsaya a yi hangen nesa kuma a tuna baya ta ina ka faro mu ko mun kasa dokan saiti kullum sai ta bargaza wannan duk kowa ya kawai kama in yaga a ce yanzu najeriya ta kasa tsaron kanta har sai ta nemo waɗanda za su taimaka mata gudun da ba za ka sha ba kwanciya ta fi shi mai magana shugaban kungiya asusu rashin a abban jummai assalamu alaikum radio tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita ga jihar bauchi to zan tofa albarkacin baki na a yau game da kiran. kiran da majalisar dokoki da sanatoci suka yi wa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari na ya je majalisa ya yi musu bayani akan lamuran tsaro ina aka kwana to hakan abu ne mai kyau kiran da majalisa ta yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kira ne mai kyau na gode rediyo tehran magana iliyasu yakubu digawa ita su gaɗau jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana shine dai sa sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawa alawai cediya kirana shine ga al'ummar kasar nijar wannan zaɓe da zai karatowa allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya a cikin kwanciyar hankali da limana kuma al'ummar nijar ku tsaya ku zaɓi ɗan takara wanda ya cincinta mutum kamili adili mai jin tausayin talakawa domin shi yi musu aiki a cikin ƙasarsu mai magana shine dai sa'ad Rabiu Kakale jamhuriyar Nijar jihar Tawala wace ɗaya shugaban gurbin matasan 'yan naira gaba ɗaya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan Radio Hausa BOH daga birnin Tehran malami na gaba gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger e taron da hukumar zaɓe ta jamhuriyar niger seni ta yi da gungun jam'iyyoyin siyasa wani abu ne wanda ya kamata a yaba sai dai kalubale yanzu a wannan lokaci mutane suna ci gaba da amsar katin zaɓe ta zamani ko mai kai da jaki sai ya ci kara duk da takatsantsa duk da matakan da hukumar zaɓe ta bi wajen rajista mutane da aka bi wajen rubuta sunayen mutane kuma daga baya aka zo a tattamcewa kowa ya faɗi wace matsala ce aka samu wajen sunan shi ko wajen sauran labarai akan mutuna kuma sai gashi tunan wa'ansu sun fito da matsaloli to muna dai fatan hukumar zaɓe za ta taimaka kamar irin wa'annan matsaloli ya kasance ba su hana ma mutane yin zaɓe ba a matsayin su na 'yan ƙasa na gode sunana mamman biniya yakuba washe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Ina yi muku fatan alheri barka da warhaka. Zan yi wani dan tsokaci a game da janar Buhari mutanen Najeriya. Don Allah janar Buhari da shi da talakawan kasar shi ya kamata su fahimce shi ya fahimce su. Saboda akwai manya-manyan 'yan siyasa wanda suke 'yan adawa ne ba masu goyon janar buhari ba su san shi ya kamata ya tattara su su zamna a teburin tattaunawa ya su yi fahimci tsakanin su wannan kashe-kashen da ake gaskiya fafi daɗi yau an ce an yi a kaduna gobe an ce an yi a zamfara jibi an ce an yi a katsina irin wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata su daidaita kai buhari ka yi kokari dan allah dan annabi ka haɗa kan 'yan kasan nan ko talakawa ku haɗa kanku ku ba mara na naku mai sauraron ku na yau da kullun na agwa mai fati daga nan zanda. Assalamu alaikum Radio Biohead Tehran da fatan kowa ya cikin koshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magana. To zan yi tsokaci ne akan yan uwana na jihar Maiduguri da ake kashewa. Yan jam'iyyar APC ku ji tsoron Allah na Nigeria saboda yan uwana ne zan yi wannan magana. Mutum ya je kasuwa ba ciniki ya je gona a kashe shi ya tsaya a gida yunwa ta kashe shi a yi magana ku wuce ba a son ba bari in har su a ce ana son shi to kuwa jama'a adalci jama'a da maiduguri duk wani kanuri da yake maiduguri yana mai yi allah ya ji kan yan uwanmu da suka rasu daga mustapha rabiru da magaram nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa da aka sani da suna Isa Rezo daga Yamai babban birnin Nijar ra'ayi na game da kashin gilla da aka ma manoman shinkafa tarayyar najeriya sai mu ce allah ya ji kansu allah ya ji kan musulmi kuma wannan kungiyoyin ba na musulunci na to da ra'ayin wannan malamin ne daga jamhuriyar nijar zan ja birki a shirin na yau ni hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya madala masu sauraron zu kuma sai shirinmu na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayarmu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad ali malumfashi wanda yake cewa bismillahi rahmanir rahim zuwa ga filin amsoshin tarbiyya na radio hausa voh tambaya ta a gare ku ita ce wai shin tarbiyyar yaro kawai ake yi wa ko har in mutum ya girma ma ana iya masa tarbiyya na gode da fatan za ku amsa mani tambaya ta mai sauraron ku muhammad ali malumfashi to madala muhammad ali malumfashi da fatan kana tare da mu a wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka a matsayin ansa ga tambayar ka da farko ma'anar tarbiyya ita ce koyawa mutum wasu halaye wa'anda za su zama jiki a rayuwarsa akwai yiwuwan tarbiyya ta zama mai kyau wato a koyawa mutum tarbiyya na halaye masu kyau sannan wannan halaye su zama tabbatattun halayensa a rayuwarsa akwai yiwuwan kuma tarbiyya ta zama bata da kyau wato halaye ne marasa kyau su zama jiki ga rayuwar mutum har sai ya kai ga ba zai iya rabuwa da halayensa ba sai da wahala annabawan allah ta'ala gaba ɗayansu malaman tarbiyya ne kuma suna tarbiyyar da mutane da halaye masu kyau sukan canza wa mutum halayensa marasa kyau zuwa ga halaye masu kyau sannan ko su annabawan allah allah ta'ala yakan haɗa su da mala'ikunsa ko kuma su waliyan allah malamai su koya musu halaye masu kyau kamar misali mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana cewa Allah ya yi mani tarbiya kuma ya kyautata tarbiya ta a wani hadisin kuma Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam yana cewa dangane da yarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala ya gwama shi da wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa mafi girma yana koya masa manya-manyan al'amura yana kuma koya masa halaye masu kyau tun lokacin da aka yaye shi daga cikin wannan hadisan za mu fahimci cewa tarbiyya ba ta yara kaɗai ba duk wani malamin da zai koya wa mutum halaye masu kyau kuma hana su munanan halaye to malamin tarbiyya ne banda haka tarbiyya iri-iri ce kuma ya danganci abinda ake son koyawa wanda ake son yi wa tarbiyyar kamar a kasashenmu akwai makarantu ta tarbiyyar malamai wanda ake ce masu kwalejin horas da malamai to a nan kaga makarantun na tarbiyyar malamai ne wato ana koya masu yadda za su karantar a makarantu su kuma tarbiyyantar da yara su ma wannan ya nuna mana cewa tarbiyya ita ce koyawa mutum wani abu mai kyau ko mara kyau wanda zai zama jikinsa ko halayensa sai dai ana cewa koyawa yaro abu kamar zane ne akan dutse abinda ake nufi a nan shine idan an tarbiyantar da yaro kan wani abu zai fi zama a cikin halayensa da sauri akan wani wanda yake da shekaru masu yawa don shi babban mutum idan aka yi masa tarbiyya to sai an cire masa wasu halaye a mai gurbinsu da wasu masu kyau ko kuma a maye su da wanda ake son ya tarbiyantu da su amma yaro dama ba abin da yake cikin zuciyarsa don haka duk abin da aka koya masa shine zai fara zama a cikin zuciyarsa ba tare da sai an cire wani abu sannan a mai gurbinsa da wani kamar yadda ake yi wa babban mutum ba don haka idan an yi maganar tarbiyya ta game kowa sai dai tarbiyyan yaro ya fi sauki akan wanda suka fi shekaru gwargwadon girman mutum gwargwadon wuyar tarbiyarsa ga wanda suka saba da malaman dariƙa, suna da wani shiri suna da wani shiri ko tsari na tarbiyya na gyaran halayen mutane na gyaran halayen muridansu wanda ake kira tarbiyya shi ma a cikinsa sukan koya masa tunani dangane da al'amuran addini wanda suka hada da sanin Allah har zuwa ga sauran waliyan Allah sukan ba su wasu zikirori wa'anda muridan ko wa'anda ake son a yi wa tarbiyyan zai luzumce su ya kuma mai da su rayuwarsa banda haka a makarantu kamar na koyon ilimin likita bayan da ɗalibi ya gama karatun aikin likita ba za a bar shi ya je ya fara aikin sa kai tsaye ba sai dai sai ya yi wani karatun na tarbiyya kan yadda zai aiwatar da ilimin da ya samu a gaban wani ƙwararren likita wanda zai tabbatar da cewa ya ɗabbaka ilimin da ya koya akan marasa lafiya kamar yadda aka koya masa na wasu shekaru a lokacin muna iya cewa yana samun tarbiyya ta aikin likitanci wanda ba ilimi kawai ba a'a har da yadda za a ɗabbaka ilimin wanda kuma shine tarbiyya kuma shi ya fi muhimmanci akan ilimin kansa daga ƙarshe muna iya fahimtar cewa tarbiyya tana farawa tun lokacin da aka haifi mutum kuma ba za ta kare ba har ranar mutuwarsa da fata mai sauraro muhammad ali malumfashi ya ji daɗin abinda da muka tanadar masa dangane da tambayarsa masu sauraro anan kuma za mu dasa sai kuma ta fito idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda mata suka ɗarmaniyar shiga harkokin siyasa tare da cewa ba za su ci gaba da kasancewa ba har kullum an tura mota ta bar su da kura. Ba abin da ya mai da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milke mu mu tashi mu goya ma mata yan mu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana. Addini dama bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne. Waɗannan batutuwa dai su ne suka mamaye wani taron wayar da kan mata kan shiga a dama da su harkokin siyasa ta yadda su ma za su samu gurabbai a manyan zaɓukan ƙasar da ke tafe daga nan tahiran hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Marilla a jamhuriyar Nijar yayin da komai yakan kama a zabukan gama gari na kasar da ke tafe. Mata a matsayinsu na kashin bayan al'umma sun tashi haikan domin ganin an dama da su a harkokin siyasa. Duk da cewa a wannan shekara ba a samu macen da ta tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar. Matan kasar sun ce za su yi tsayin daka na ganin sun cika kason da aka ware musu a sauran zabukan kasar. haka ne ya sanya ma'aikatar kula da ci gaban mata ta kasar ta shirya wani rangadi na wayar da kanuwan mata akan yadda za su tsan daka su ma a dama da su a harkokin siyasar kasar hajiya hadiza gabai ita ce mai baiwa ministar kula da mata da kare yara shawara ga kuma karin bayanin da ta yi yayin wani gangami da ta jagoranta a jihar agadas da ke arewacin kasar zaɓe yana nan ta he kuma akwai wannan kundi da ake ce ma luwa da aka samu aka yi eh, vote to zo ya mu kai mu sha hankalin mata da siyasa ba ta cikin gida kuma kan mu kwanta bayan luwa sun lokota din da ba ta mata kaɗai ce ba ta an kai lan ulotur sex kenan luwa din da tana iya bugun mata tana iya bugun maza kenan ya kamata kan mu ce muna da luwa sun lokota mu kwance mu ce in an ƙara zaɓe a zo ai kilgo a ba mu kota din mu ba haka ne ba kamata ya su ta waje su je wurin hilin daga su ma su gwadi suna siyasa sun iya siyasa kuma suna neman mutane shine mu jayo hankalin su kan mai kwance bisa luwasun lokota tunda muna ji ko ina ana luwa ah, luwasun lokota ta mata ba ta mata ce ba duk dai ya shahi kowa da kowa kowace gudunmuwa ce taron yake son mata su kawo ga dai hajiya hadiza gabai da karin bayani gudunmuwa da muke so shine su haɗa kanunsu mata su ba mu haɗin kai in suka kare wannan wayewa kansu je su ma su yada waɗanda ba su samu zuwa ba tunda ba kowa aka gayyata ba dan ilimin da za su samu dan mu ba zuwa mu kai mu koya musu ilimi ba a'a a eh, change da experience na muka abin da suka iya mu ma mu kwasa mu ma abin da kadan din da gare mu ma mu ba su kenan waɗanda ba su samu zuwa ba su je su waye musu kai kuma muna da son mu yi musu kira saboda sai ta su dauki kartidin na da kartidin lecture an fara raba kenan ko ka ce kai dan kasa ne ko ka ce ko kai elector ne in baka da wannan takarta aikin ba za ba za ka iya zabe ba kenan ya kamata kuma so muke hankalin mata ya hadu a kama ma yan uwa mata kuma mu zaɓi mata ƙwararri waɗanda muka san suna iya kwato mu da hakkin mu can majalisa ba wai aka kai mace cikin majalisa ba sai kwanci a'a sai ɗaukar fardem a'a so muke macen da za ta tashi ta yi magana da murya a ta kuma shi muke ce ma leader rufino su tashi su yi magana a jiya kuma a yake tuna a shahi ma mata hawayensu wasu mata suna son su shiga siyasa amma saboda tsoron jita-jita ko kuma maza in sun yi to su magana a ce a mace bai kamata ki magana ba a'a addini bai hana haka nan ba addini ya ba mace incin yi magana ta gayi ra'ayinta amma cikin laluma cikin ban mu taka ma addinin musuluncin mu kenan cikin laluma mace ta hito mata ga ra'ayinta mace ta hito ta yi siyasa maza suna yi dan mi mata ba su dan vraiment mun ga akwai dari kwarai bariyar iri iri mace da kin hito kina son ki yar takara sai ki ce kawai wance ai ba san da ga lokacin da abin da ta yi ba ka a kula da wannan kowa yan kadiba yana da tambo baya gare shi kenan muka ce mu koma baya mu waya ba za a ci gaba ba don so ne muke wannan fargaba mata su hidda shi su hito su yi takara rishin hitowar takarar president mace ko turza kike yi dan kai mai zire din fuwa ka kaga kai ma mutanen kana da su ko baka da su amma ba a bari kullum mace suna baya on the spark nan gaba dai mata su hito candidate amma mu dai ba daɗi ya kamata a dama da mu kusa muna ganin kasashen nan mali ko makwabtan mu mata suna hitowa da dama ko ba su samu ba matsala sun dai hito sun gwadi su ma suna nan shi akwai ma dalilin da ya sama muka ce wanga wayewa kai amma mata kan mu ce mace ta wanga farti ta wanga in kika ga mace tana takara ke yan fartin ki babu mace mai takara kama mata tunda mace ce ya oke an fata rashin haɗin kan mata na rashin goyon baya yalla mata na yi wa takari shi da ya mata su kai ɗari tunda aka ce mace yan takara ta hito ya kamata kaga da san abin ga da aka yi a rolima da an kai bisa kashi ɗari mace hamsin da biyar akai sen kan san kursan muka samu mace da to in matan nan sen kan san kursan suka yi to suka zaɓi mace dan mi ba za mu samu shugaban kasa mace ba kira ne muke so na a gaba tun da dai yanzu an yi an gama an rike kandidace na a gaba mata su hidda fargaba su hito mata mahalarta taron da dama sun yaba da taron suna masu cewa ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa kamar yadda malama amata hassan ke cewa to wanga foro wallahi yayi wanda suka ka mana shi muna musu godiya da suka zo suka waye mana kai bisa kan mu goya ma mata yan uwan mu baya bisa kan harakar tahiyar siyasa gan mu tsaya mata a bar mu baya saboda duk wanda yake bisa kan siyasa da bazar mata yake mata da manyan da jenis da bazar mu yake kenan dan mu za mu tsaya a bar mu baya gan mu tsaya a bar mu baya mata ku tashi mata masu wandan karhi mu tsaye mu kama ma mata yan uwan mu su hau bisa kan miliki ba abin da ya mai mu baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milike mu kenan mu hali yanzu mata muna cikin milkin mallakan maza mu tashi mu goya ma mata 'yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana mata in kun je muka zaɓe ku muka ba ku goyon baya muka zaɓe ku ya kamata in kun je ku yi magana ku bar ɓoyewa bayan fage maza suna magana da bazar ku fito mata ku yi magana ku amsan mana incin mu namu na mata ba ku zo mun zaɓe ku mun ba ku goyon baya za mu tashi da fifi mu ba ku goyon baya inda aka kai ku ya kamata a ce ku yi tsaye ku amsan mana incin mu na mata ku yi kokari ku yi sensibilizan mata wanda suke cikin gida su huto su yi siyasa su huto su yi sana'a su nemi na kansu amma mu hal yanzu muna kawon muna a ɗarme ne da mata wanda suke ledar da mata na cikin gida duka muna ɗarme ne da igiyar maza alor ke da bazar mu ne suke yawo sai dai a cewar malama marya marisa ɗaya daga cikin masu faɗa a ci a cikin matan arewacin ƙasar abinda ya kawo cikas a harkokin shiga siyasa ga mata shine rashin haɗin kai da hababu tsakanin matan wani abu rashin sani ya hidari ka san rashi iya aiki ma yana kawo maka wata muskila yanzu da mata bana da yawa suke so su nema su yi konseye su yi konseye regional su yi dibte to wannan abubuwa duka lalle sai an daha ma mata lalle sai kuma mata ba kowace ta zaburo ba a ce ita ce aka ce mai daki shi ya san inda dakin shi ke zub da ruwa a ni dai a ganin nawan matan ga suka gamu suka diddiba tsakanin su suka ga mai kansu tun da me yasa suka wase tun da sakin kansu da kungiyoyi adda akwai akwai AFN akwai RDFN akwai FEFAM manyan kungiyoyi akwai Group Mafiminil tare da su suna jan goran wani shekara suna yin wani abu ko wani shekara suna wani abu yanzu ya zama babu wata zancen kungiya babu wata zance sai siyasa to mace ke kin zo kina cikin siyasa maza su suka karkaro fartin su kina tare da su to yanzu da sun ce haka za a yi sai kitaba mu da shi ke kungiya muka ba karhi muna da siyasa amma ba mu nuna siyasa muka ba karhi mu kungiyoyi muka ba karhi saboda mi kowa ya hau da shi za mu aiki ban ma adawa da wanda ya hau gurin shi Allah ya bashi to matan mu kamar sun raina harakar kungiya to sai suka bi mazan su maza ka samu wuri ka ba wanga ka ba wanga ka bar mace mace ta taba hmm? mace ke ba mun yi miki zannuwa ba ba mun baki ba jikakki uku uku biyar biyar sai ta amsa ta aza ta hai yanzu daga baya da suka gane sun komo nema suke to har yanzu su koma hanyar kungiyoyin sunan kungiya ba ta gama fada kungiya kashe wuta take tunda cikin kungiya kina iya samu mata ki ce kun ga wance zahar mace in muka dauke ta tana yiwa za ta fi mana wani wahala tunda yanzu nan cikin garuruwan ga akwai aiki da yawa furoje su zo goda mini da furojen da yanzu ake mace shugaban shi da ya aiki amma in sun ba kungiyoyi karhi menene ladan su sai ta zabe suna zaba maza suna zaba mata sai ka ga wani furoje da ya zo sai wadan wadanga ma'aikata ne kin ga wagga ta shirin a ba matan can su aiki su hidda wahalar duniya to yanzu a nan a garin a goda mini makin da ana ba ta wani marshe ko wani abu nan ba ta siyasa ba to haka nan shine ya kawo mu kamar mun sha da baya kamar ba mu gamuwa ba mu fulla tsakanin mu amma yanzu yau mun gode min sha Allahu za mu bi hanyoyi da za su kara mu kungiya ke kina fartin kina fartina amma na gane ki kina tabarkalla aiki mai kyau gai zana ta kama maki to ko ne mahimmanci ne shigar mata harkokin siyasa yake da shi wannan ma wata tambaya ce da malama Maryam Gaisa ta amsa tana mai cewa ni da nake ga maka na taba yin shi mace ta tashi take farzdan take nema da ta tashi take farzdan take nema nake ma mata abu na mu je mu kama ma bukiyan mu tunda an ta kama gobe mun iya mu je bakin kofar ki wani ni miji baki yake buga mishi kofa amma mace lwaki ta yi lakwal a ba ta wurin lakwal kinta in baka gare ta ni miji na da birebe to a ba ta wurin ta addini da ma bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne tunda faransai faransai ga da muke ma samu mu yi karuwa ai ba karatun qur'ani muke yi ba kenan su sani su bar jin tsoro suke an hana musu bisa hana hanya dini malamai ba su ce haka nan ba mace ta nema karhin ta na karatun ta da ilimin ta. namiji ne ma amma na hika da plan za ni zama ka ko ba haka ba ko ba ka yarda ba dole ne tunda Allah ya bani To masu saurare abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake ya haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda aka su da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisala mu zamna lafiya tsakanin juna masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu tahir amma yake cewa aini lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you